tambari sai sarki kidan bajujala sai an ne kamar tambari sai sarki sunana dr ma'az sa'adu kudan malami ne a sashen koyar da harsunan najeriya bangaren hausa a jami'ar sule lamido da ke garin kafin hausa a jihar jigawa najeriya farauta muka dubu ma'anarta sai mu ce nema ko nemo wani abu da da baka tanaje shi ba baka san inda yake ba ka shiga neman shi to sai kuma mu duba cewa aka danganta shi da neman dabbobi na dawa a shiga daji ana neman su don a kama ko a ci ko a sayar ko a haɗa magunguna farauta na nufin mutum da muka dubi asalinta da da kafa ake gudu sai an kura dabba da gudu in ya gaji ya tsaya a kama shi ko ya gaji ya faɗi a kama shi sai aka kawo wani zamani da ake amfani da duwatsu sai a feƙe dutse ya tsini ko a feƙe shi ya kaifi inda aka sari dabba za ta faɗi ko aka jefi dabba za ta faɗi sai kai an kai ga jallin an fahimci kuma karfe. zamani da zo ana amfani da karfe shine tura suke cewa iron age eh to wannan lokacin su kuma aka fara farauta da amfani da tsitaka kibiya mashi abinda yasa aka fi gabatar da tsitaka ita ana jifa da ita kibiya ana harba ta da kuli da baka mashi ana jifa shi to ko da an bi dabba da gudu gudun ya fi karfin mai farautan kuɗin farautan sai ya jefe ta da mashi wanda tsinin mashin nan zai sa ta faɗi ko kibiya kuma shi mashi da kibiya ba za su yi tasiri a cikin dabba ba sai an haɗa dafi yawwa to dole ɗan farauta ko mai farauta dole ne tanaji makami ko makamai dole su tanaji sanda ko kara gora kuliki, ko kuma ya nemi kere saboda wani dabban Eh, kamar tsuntsaye dangin su zabi su makwarwa da makamantansu masu tashi su kuma da kere ake bugo su sannan kuma dole ne mai farauta ya mallaki kare karen nan kuma dole ya hore shi to kaji ma'anar farauta da kuma wani yanki na al'amarsu to eh, Allah ta eh, ko za mu so mu ji asalin samuwar ita farautar idan muka waiga muka kalli cewa za mu gano asalinta to aiki ne gagarumi saboda mutane masana sun kai sun komo wasu na cewa noma mutum ya fara ba ma bahaushen ba suna ce a'a farauta ya fara zo da haka wa da kani ne ko kuma sako da sako tsakanin noma da farauta sannan ƙira ta biyo baya waɗannan sana'o'in guda uku a matsayin ɗan adam to wasu na ganin farauta ya fara yi a'a noma ne ya gabatar kafin farauta don ba a san daɗin nama ba sai da aka fara farauta don haka ana kamar da faɗa farko akan bi dabba da gudu ne in an ƙura gudunta ta faɗi sai a yanka a sarrafa nama a ci a yi magani a yi sutura yawwa domin ita dabba tana da magunguna a jikinta ana sutura da fatatta kuma ana cin abinci a jikinta yawwa to kaji muka wai ga asalin gano asalin farauta to zai yi wuya saboda dole sai an gano suwa suka fara zama to wannan an gaje shi ne tun iya kakanni tun ma kafin a can waye bahaushe waye balarabe wa asalin mutum ya fara da noma ne da farauta sannan daga baya aka faɗaɗa abin ya zama sana'a ita farauta ana iya nuna ta da matsayi uku zuwa hudu akwai da suka ɗauki farauta a matsayin ta gado iyayensu sun yi kakanninsu sun yi akwai wanda kuma suka ɗauke ta ta sha'awa wanda za a ɗauki makami a shiga daji a kamo ko 'yan ƙananan dabbobi haka su zomo noman daji su kurege su jauji da kama kamantansu akwai kuma gagarumar mafarauta da ake yin ta don nuna isa wanda a nan ne ake gwada kwanji inda har gayya za a shiga babban daji a gayyato wancan kungiya a gayyato wannan kungiya a haɗu to wani zumun ba a cika yi a rabu lafiya ba in akan nuna akan tuna wata tsohuwar gaba kaga wannan ita ma farauta ce amma ta gayya sannan akwai farauta da kafin musulunci ya zo kuma har yanzu ana yin ta ita ce ta arwa farautar arwa ba ana yin ta bane don a samo nama a ci a'a ana yi ne don a duba ana yin ta ƙarshen bazara gab da ruwa a watan bakwai sai a ji a gayyato mafarauta gurare daban-daban su zo to kaga wannan farauta ba ana yin ta bane don neman nama za a zo a duba a ga me zai faru a shekara mai zuwa shine arwa da ana yin hasashe ne da ita idan aka zo an kira sarkin gari za a zo bakin daji a taru da sauran baki sannan sai a ce to duk dabbar da ta gitta a bita da kafa babu makami a kamo ta da aka sai a farke cikinta idan aka farke cikinta sai a ciro tumbi to tumbin nan da shi ake arwa kamar yadda faɗa arwa ne hasashen ne zai biyo a wannan damuna idan aka ga ɗanye ciyawa to damuna za ta yi harshe idan kuma aka ga busasshe ciyawa to za a yi fari idan aka ga ƙwari to za a yi mace-mace idan aka ga ƙasa za a yi cututtuka to don haka wannan dabbar sai a fincina namanta a finfincina a ba kowa ya ɗaure ya sa a cikin jakarsa in ya je gida a sa a miyar gandu sai a sha kaga duk wa'annan akwai kuma farautar biki ita farautar biki idan sarkin dawa an naɗa shi yana so nuna isarsa da sai gayyato abokan shi har wanda ba sa shiri sai a zo ya nuna buwayarsa da gagarar ko kuma a'a wani dan farautar ne ya aurar da ya ko dan shi ya aure shi ma sai a zo a taru a nuna mashi zumunci ka ji rabe-raben farauta da kuma dalilanta sannan aka koma ta wajen akwai wanda suka ɗauke ta kamar da faɗa akwai masu dan sha'awa shaɗi ko sha'awa wanda suke ganin suna kare gadon su ne to ita kuma farauta ba ta yiwu sai an haɗa da tauri tauri baiwa sai an haɗa da tambaya mecece tambaya shine laƙalƙuna dole ɗan farauta ya mallaki kashe kaifi kashe tsini gagara faɗi ko faɗi akwai sagau kau da bara kan ko saboda kuma dole mallaki igiya igiyan nan ita ake yin tarnaki a ɗaura daji sannan dole ne samu tsaraka tsaraka kuma ta neman sa'a ce ta tun kafin musulunci zo bahaushe ya da tsaraka kuma har gobe ba ka rasa masu yin wannan ba idan mai shekaru nawa inda ya zauna a karkara akwai bishiyar cini da zugu to ita duniya cini da zugu tana da ya'ya malalle a ciki za ka samu guda uku jikinsu baƙaƙi hancin hancinsu fari to ana yin tsarika da wannan amma na neman kasuwa to su kuma na mafarauta su kuma nasu tsarikar daban to dole da in mutum zai fita daji ya samu waɗannan to ko da musulunci ya zo sai bahaushe canza ma gyambo kafa eh, bai dai bar waɗancan ba amma yakan hada da addu'o'i yawwa to kaji to Allah taimaki na'am ah, ita wannan sana'a ta ah, farauta akwai farauta ta budar dawa sun ɗan yi kama ko ai eh, budin daji ai budin daji da budin dawa ai magana ɗaya ne wani zan ce maka hausa sashi ita ta tasiri eh eh an ka ce dawa bai za a cewa sarkin dawa ba a eh. cewa sarkin daji to a duk magana ɗaya ce eh magana ɗaya ce mafarauta su ne wasu mazaji jarumai gwarzaye domin ah, duk da yake bahaushe ne musu wani bahagon kallo to ba zai hana a bayyana jarumtaka su ba to kuma jaruntakan nan akwai ta halitta akwai ta gado sannan akwai ta nema ita jarumtaka ta gado ko ta halitta Allah kan halicci mutum jarumi bai da tsoro duk abin da ya zo zai fuskance shi nan akwai na gado wanda ya tsotsa ta dangin uwa da nono don bahaushe ce nono mazurin hali akwai kuma da ke gada ta wajen uban shi ko kakan shi sannan akwai na nema na nema shine mutum ya tashi ya je gurin wannan jarumi ya mai biyayya ya ba shi laƙani ya je gurin wannan jarumi ya mai biyayya ya ba shi irin nashi laƙani ya je gurin wannan sai ga ya tara jarum takarda bai gaje ta ba kuma ba, ba, ba, ba halitta ba ce misali idan ka samu wanda yake da yana da duk abubuwan da muka sa tsarakan nan su tarnaki su igiya za ka same shi da sagau nan muka koma wakan sabo wakilin tauri ai kaga ya ce saboda kai aka shan sabani da ba duhu layar zana domin kama za ke cin sagau kun ba duka 'yan farauta ne za ka gan shi yana shayin dan abin halitta ba daga mutum haddaba shi yasa wanzu zubin ai sukan fada ma wanda ya fi karfinsu sau da da kirarin su yana batar da hankali yana kau da tsoro yana kau da imani shi sa a kirarinsu ma akan ce musu kun so hauka hauka ta ƙi ku saboda <laughs> shi ba haushe ya ya mutum yana kallon mutuwa zai faɗa musu kuma shi akan ce sai kun dawo ba a ci a dawo lafiya eh ba a ci a dawo lafiya saboda su sun ɗauka ce a dawo lafiya kamar suna tsoron wani ne shi sa ake cewa ko ta baya sai an duka aka kaga duna kalma ce da ake danganta baki da shi kuma gurin bahaushe shi duk bakin abu abun gudu ne to shi da kan rana cewa sai ni duna kanin mai sona ba gaba da gaba ba a gane ko ya ce wai ko ta baya sai an sanda ka gane ko saboda watan ba dai dan adam ya tare shi da gaba da gaba ba sai dai a biyo shi ta baya sukan akan kice musu kurum ba haƙuri ba kurum ke sa tsoron gawa ana ganin ku kan bar saƙo saboda kasu shi sa ake jinjina musu domin zai wuya dan farauta wani abu ya sashi ja da ba in ka koma ina jin wannan wata waka ta shata ta audu asp audu yake cewa wai da a ce mun mun ji kunya gara a kai gawar da to kaga aro wannan kirari ne da gurin mafarauta to gaskiya al'amari mafarauci ko a gurin yaƙi an fi sa su a sahun gaba saboda abin da ya ci ƙarfinsu to ba ƙarami ba ne kafin ya zo ya tarar da sauran jama'an gari shi yasa an ka lura ko za ko lokacin da aka zo ana ɗaukan soja sai kai ai wani zuciya tsaya gare shi kaman ɗan farauta to wanda kuma ce maka ana nemo su shi ne akan samu irin jike-jike da ake kamar hankufa ko kaimun dangare duk ana cin su kai ba masu su ba hatta karnukan da suke amfani da su sun sha bamban da karen gadi na gida sun sha bamban da karen gadi na riga sun sha bamban da karen kasuwa karen farauta jarumi ne na gaske domin ana shiryayye ne shi sa suke horar da su ba za a ɗauki karin farauta ba sai an duba ga shin gajere ne diddirka ko ko dogo ne ba cika ɗaukan tsaka tsaki ba saboda shi dogo ana mai zazzaga kama kafafun yau baya a zazzago namin cikin shi ya dawo kirji saboda bangazar dabba shi kuma ƙaramin gajere ana girgiza shi saboda shi kuma ƙananan dabbobi irin su gafiya su kurege su zomu to kaga ashe ba masu ba kirarinsu ya bambanta hatta makaɗansu an ware su in ka ga makaɗan in farauta ba za ka samu rago ba ba za ka samu tsoraci ba za ka samu kuma shiryayye ne to kaga ashe jumla harkar farauta ba ta rago ba ce da ko wani baiti a wakan wali isa bungud allah ji kanshi yana cewa rago ba zai sha zuma ba baya cin naman maharba don ya kashe ba zai iya ba in dai ba san mai akai ba to kaga ashe farauta sana'a ce ta jarumai gogagge namiji na gani na faɗa to ji waye ɗan farauta yawa. muka kalli sauye-sauye ko tasirin zamani a farauta abu ne mai faɗi sai dai mai ɗan tsokaci ko tsakuri kamar yadda tunanin bahaushen ya canza saboda haɗuwa da baƙin al'ummu to shi ma farautar ta canza farko dai makaman da ake amfani da su kamar da sabo takobi adda gariyo mashi kwari da baka tsitaka barandami to idan muka koma sai mu ga yanzu a yanzu bindiga ita ake amfani da ita sannan da kaga fitilar goshi da ake sawa ta ruwa ce yanzu kuwa ga batir gare ta kuma ana yi ana hango dabba daga nesa sannan ga na'urorin magana da juna da in kuka shiga daji sai dai amfani da wani kaho yau ko fito ko wani motsi wanda za ka gane cewa dan uwanka na kusa kafin jonin to yanzu kuwa ga na'urorin magana da juna ga fitila mai batir sannan ga bindiga to sai dai kuma bajinta da da ake nunawa gaskiya yanzu ba ta saboda yanzu wasu ba ba ma da shirin ƙuru ce yawwa wasu ƙuru ne wasu kuma kawai ganin wasu suna yi da ya burge su sai su ce za su gwada wanda kuma yake ba za a hada da wanda ya goge irin da ba yanzu kuma ana yi wasu saboda ɗan kuɗin da ake samu an kamo dabba a zo a sayar shi ke sa su shiga ciki amma ka samu shiryayyen ɗan farauta to sai a da ba za a rasa yanzu ba amma dai masu kankan ba suna kutse ka ji bayan zama to kaga yanzu misali sai mu kalli amfani da na'urori hatta shiga mota da ake kannuka masu ga an ɗauke su a motoci ko a babura a nisan zango da su sannan a sauke su a inda za a binu amma da kaga da kafa za a tafi da kafa za a dawo kamar ne ga muka wancin na'urorin nan samun na'urori ya taimaka wajen sauƙaƙe um, tuntuɓar juna wanda da sai da a rinka hasashe ko da kaki to kaga akwai bambanci sannan muka dawo akwai shiga tsarin hukuma da hukuma ba ruwanta da yan farauta amma ga dole sai ka je wurin hukumar gandun daji sai ka karɓi izini bindigarka sai ka nemi izini sannan a san gashi za ka shiga sannan kuma dole akwai malaman gandun daji wanda su kuma za su rika magana za su maka kashe da cewa banda dabba kaza banda dabba kaza amma dabba ba wani da wani yawwa mafarauta a hakika in aka jero jerin masu ba da magunguna to in zama na hudu ba za su zama na uku don ka ce wanzami ka ce magori to sai eh, yan farauta su shigo saboda yan farauta su ne suka san shiga da fici kuma ba mai ganin iska ko karo da iska irin 'yan farauta saboda ita iska ko aljani daman da daddare fa harka kuma ya fi zama a daji a kogon dutse daman wuraren suka zama kaga kogon dutse suri marabar hanya ta muhalli kenan sai tsohon rija sai kwata makabarta kaga shidan nan a muhalli baya wuce nan in ka dawo wajen bishiyoyi akwai bishiyoyi ɗanin bishiyoyi rimi tsamiya kuka gawo da addu'a waɗannan su ma shaidanu ne sai tumfafiya tana raka su shi sa za ga yawancin laƙunƙuna za a haɗa a samu sassaƙe rimi ko kaucin rimi ko na kuka ko na tsamiya shi sa wata sandar ma in ana so a karya ma wani laƙani sai an samu reshen da ya sama a tsamiya ya kalli sama ya miƙe sai a zo a mai ɗan kulumboto a sassaƙe shi ana mai hidima na kwana bakwai sannan sai a zo a yanke shi muddin aka yi aka sami shi ya gagararsa sai an karya ta sannan suna amfani da gwandar dawa ita ma ana tana karya tambaya to amma magunguna sukan bayar sukan ba da na iskoki din sukan ba da na sammu ko jifa sannan sukan ba da na sanyin kashi saboda fitan nan da suke cikin dare suna ba da maganin gamo domin hauka nau'i nau'i ne goma sha uku ce hauka na sanadi akwai haukar gado akwai haukar gamo akwai haukar sammu akwai ta ƙetara akwai ta kome akwai ta jawo wa kai akwai ta sihiri eh, ta sihiri ta ce wacce ta samu akwai kuma ta zafin ciwo akwai ta gigita akwai ta hatsari hatsarin nan ba a mota kaɗai ba a doki ko a kago a ɗaki mun na iya samun hatsari gane ko sannan akwai haukar karya to guda goma sha uku nan to su yan barota suna ba da maganin kusan hudu suna ba da dagado suna ba da tagamo suna ba da tasuhiri ko ta samu domin su allah ba su laƙunƙuna sun san sanadin jikin waccan ice saboda yau da gobe hatta ya su ya su idan mafarauci ya taɓa dabbar da take da aljanu kamar gwanki kamar kunkurun da ya daɗe kamar macijin da ya riƙa to idan mafarauci ya taɓa su to in ba ya saba sai an mai birgi na cewa biri wani na cewa birgi wasu sake-sake ne da garin mauna za a haɗa a mai turare a mai wanka in Allah da wancan firgici da yake zai daina shi kanshi in bai rika bai zai fada ma wani dabbun da fi karfin shi sannan kuma suna ba da maganin waɗancan da sawo maka su kau dabara su sagau su kifaɗi kashe kaifi su baduhu su layar zana suna bayarwa saboda sai mutum ya san abu zai bada shi a gane ko suna ba da fatin dabbobi maganin ciwon baya suna ba da fatin dabbobi maganin ciwon kai suna ba da kitse na wasu dabbobin magungunan ciwon baya da makamantansu su in aka samu lissafi sai mu cinye tsawon yau gaba ɗaya saboda ko magori ba zai fi mafarauci ɗan farauta magunguna ba saboda yawancin dabbobin ai su magori suna amfani da sassan jikin dabbobi. to su kuma in su ne masu dabbobin ka kafin sannan sau da yawa akan so a raɓe su saboda sanin yau da gobe sun je wannan daji yau na wancan gari sun je na wancan gari za su maka faɗa maka yanayin na wancan gari ya sha mana na wancan gari saboda haka a wannan bangaren kuma suna iya baka wani ilimin da ba za ka same shi aji ba ka fice ne to hakika mafarauta gudunmuwar da suke a rayuwa ba ma magunguna ba kaga ko wajen tsaro ai kaga har a yanzu ruwa na maganin dauda akwai inda sojojinmu za su shakka shiga su kadai amma inda mafarautan zai ga sun ja su musu jagora yawwa sannan ko a cikin gari in ka ga mutum an sa shi dan sintiri ba ka rasa shi da alaka da farauta amfani da makamansu amfani da tunaninsu amfani da kuma magungunansu to gaskiya yan farauta bango ne abin jingina yawwa ai na allazin da na sha amanu yawwa a kowane za ka same shi yana da maganin kashe kaifi kaifi da zara a ko to sai a sa mai tsitaka tsini ko ƙaho ko ƙashi da aka feƙe ka gane ko to wannan shi ba sai an maganin shi ai ka koma kan ai shehu malami na professor ali muhammad bunza na jami'ar sokoto Ice kana su ka san al'umma kuma adabinsu? ka gani ko ai ka ji abin da sabo aka ce mu sabo wakilin tauri saboda kai aka san ka sakaifi da ba duhu layar zana domin kama za ke cin sagau domin ko mutum na da maganin kaifi yana da maganin tsini to akwai gora shi kuma maganin shi shine sagau mutum ya dabur maka abin nan akwai faɗi mutum ya nubuka ya zama ya faɗi ka gani ko kaga duk wani suma wasu magunguna ne sannan ba duhu daban layar zana daban akwai wanda za ka ɓace ka tsaya a wurin to shi ne idan aka san mutum ita gare shi sai a banka ma wurin wuta in abokin gaba ne akwai kuma wanda mutum zai yi zai ma ja wani su yi tafiya sannan akwai bantan bakin biri wanda za a jingina a bango bangon ya tsage a shiga wanda shi ne marasa gaskiya sukan yawanci sukan ban da shi amma dai yin wani lakunkunan an fi samun su a wurin 'yan farauta tauri dama ana yin shi ne akwai kuma kashe kumba ko kashe fiƙa za a yi haƙuri da kalmomin na saboda ni a sakuta ne karatu kila za a ji hausa tana ɗan surkawa to kashe kumbo ko kashe fika wasu kan ce dagi to dabbobi masu dagi sun hada da bari fara da gida magi ko musa ko dadiya ko kyanwa yawwa duk sunan magi ne da aka dago sannan akwai kare akwai kura akwai kirkeci akwai yanyawa muka matsa sama muna da damusa muna da siyaki muna zazzaki to duk waɗannan suna da fiƙa suna da dagi kuma abincin nama kuma duk mafiyansu mabiya dare ne wani abin sha'awa shine zaka samu idansu tare da fitila yake ko da abincinsu ya girma idansu suka sa haka za su hango shi to ɗan farauta suna da laƙunƙunan suna daban ba kuma dukkan ɗan farauta ke da waɗannan ba shi sa an ga ɗan farauta na kiwon mage to kakka tambaye shi me yasa kike wanta a'a idan za a fita akan yi kashe fiƙa ko kashe dagi sai a samu dafara a dandaka sai a ɗauki magen gida sai a goga hannunta a kafafunta na gaba a goga a goga sai a ɗaure sai a sa kai a fita to waɗancan dabbobin da sama maka kaf ba wanda zai taso mishi ta cutar da shi